وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك muna nan cikin abin da ta cikin suratul al'adar da mu kuma cewa farko suratul al'adar Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya sa mu ce mai kyau da kuma ya sa Allah duwa da alamun rasu da kasance mu dai Allah ya sa mu ce mai kyau Allah ya sa aljanna mu kuma mu wata kiyama ta ciki aya ta biyar muka ajiye jiya kuma nan ne inda zamu mu tashi da insha Allah ومن أضل ممن يدعو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

يا سوى الإنسان علم ممكن يسأل أيام يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم يسأل أيام يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر بسم الله الرحمن الرحيم wato muna cikin da kiyama a jiya mu kuma ba nan kwana a abin da aya ta ya hudu a ƙarshen aya ta hudu bale ribi da ya samu da ya tsira a mama wato mutum yana zaune ya gudu ce ma abin da aka buga ya ce za mu za'ida wa wani sababu da an kaddara wato ma yuri da yana so ne domin ya karyata ya ba da cewa abin da aka ba da wato yin kiyama a yawan kiyama Allah alaihi ya tsala ayyana yawan kiyama yana tambaya yaushe ne kiyama za ta faru wannan sa'alin sai za a mata ta biyo wato ba ke tsara ita ba don haka fitowa annabi tambaya yaushe ne kiyama za ta faruwa wato don suna ganin babu ta shi yasa suka tambaye shi don suna ganin ba zai iya ba da Allah ya ce to rasa kiyama za su sai za bari albasa wato kan gani ya ce bi? wato hasken gani ya ce bi? rika da kasarin rai wa ƙuri'a mai wata ya maraka kai da isha idan gani ya cime wata hayyara ya cime sai ni mara aga abin da yake gani min ba min ma mata da da yake na abin da ya kasance yana karyata wa cikin duniya to idan aka kai wannan lokaci da ido sun kaɗe da gani ba kasafa al'amar wata kuma ya shayi ai azalama wata ya yi duhu ta hasken gada a gari ya shayi haske ne ya tsebe azalama ya yi duhu wata haba ɗauku haske ne ya tsebe waje ma shamsa waje ne a shamsu wal kamar aka tara rana wuri guda da wata wato ai dala da rana da wata sun domin yamma wanda abin nan suke guduwa ba amma rana suka daga nan gaba ai zahaba abin nan dauko wato ko kuma au zahaba da koma ko kuma hasken su ya tsebe gaba ɗai to galika yawmul qiyama in an ka kai wannan lokaci to wannan ranar kiyama ne waɗannan abubuwa duk sun faru cikin ranar kiyama suke faruwa ya kula da ran rannan mutum tarihin zai da cewa yau mai ina a ran ainihin mafarko ina wurin da za a ga ka wato yana tunanin ina wurin gudu sai ce mai kalla wato babu wani kadawa tsawa ce an talabin tsara da neman gudu da ya kai da babu wani majin gida in ba ka Allah ba ko ka shi ka babu inda ba ka ai lamar da babu wata majin gida ya zama sarfi wannan mutum da ke ya koyi gari wannan ranar kiyama ke inna abin na inna rabbaka eh, ila rabbika yawma yadda إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ ما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا إلى ربك زوجك الله Ta yau mai irin wato ranar nan babu wata makoya wani dawazara babu wata makoya wani wuri wata majinjina babu ta. ila ta yau mai izinin mustaka sannan makoma wato matabbata wajen allah ubangiji ai musu mustaqiru alaihi duka halittu matabbatar su wajen allah ta wai ha hasabuna ayi musu hisabi wai jazuna na saka musu da abin da suka aikata nan duniya yana ba wani insan insani yau mai ana ba mutum labari ranar kiyama da ma kaddama da aikin da ya gabatar na alheri ko Asara da kuma aikin da ya gabatar na shiri wato wanda ya ma'anar da aikin da ya gabatar san duniya amma na shiri to ranar nan za a ba mutum labari ayyuka ne gaba ɗaya na kwaye da wanda ba na kwaye ba ai bi a wani amali da aiki ne na farko a akagi da na kace ne gaba ɗaya alal insanu ala nafsi basira A'a. sunkan mai basira ne ga Allah da kai ne wato mutum yana da basira da al'amura ne waɗanda suka shahe shi ranar nan mutum yana da basira yana ganin halin da yake idan zai samu rahama Allah ya gani kuma ya gane ya kuma sani idan ba zai samu ba kuma ya gane ya kuma sani ranar kiyama ai shahidu wato mutum mai shaidar da ku jawarin gabobi ne suna ba da shaidar da amali da aiki ne wanda ya aikata basira wato ha'un wasiya basira wato lil mubalaga kala budda al'abin da babu matsawa min jazai babu matsawa dole za a saka wa mutum duk abin da ya aikata kala alaka ma ma'azira ko da ya je mutum zura ne ba a ba can ku ma'azira kala gairi ya wato ma'azira duk zura ne ko ya kawo su ranar kiyama ba za a karba ba lauja a da kulle ma'azira ai da kaddara mutum ya zo da dukkan ujiri ko wani irin ujiri na to ranar kiyama amma ko bai da ba a karba ujirin da zai zai kawo saboda haka a yi kokari a gyara ayyuka daga nan duniya a yi ayyuka na kwarai kuma in an yi na kwarai a yi dan Allah ba don kowa ba domin zuwa da aiki ya yi kyau in ba a yi dan Allah ba Allah bai so zuwa da an kai aiki dan Allah in bai daidai da wanda Allah ya ce ba Allah bai so ne saboda haka a yi kokari a yi aiki na kwarai kuma a idan Allah don tsoron ranar kiyama qala ta'ala li nabiyyi la tuharrik bi lisanaka la tuharrik bi lisanaka li ta'jala bi إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم جل علينا بيانا قال تعالى لنبيه ألا مدى سنفيتياتي لأمني لا تعرفني kada ka riga motsawa da shi wato kada ka riga gaggawa karatun alƙur'ani ya ta harin da yi lisanaka kada ka yi motsa halshen ka da shi abla da jibiri da min wakilin da ya kare ma da karatu wato wani lokaci saboda gaggawar da annabi ta yi ya iya karatu ko san ɗalibi wanda da ɗalibi alamar zai zama malami wato ga yana gaggawa da neman gane abin da zai gane ba in yana makaranta to alama ta nuna ɗalibin nan zai zama malami nan gaba don wannan kwaɗayi da kokari to zai taimaka mai ya zama malami to annabi yana gaggawa yana sauri jibril ya faɗi shi ma ya faɗi da faɗi shi ma ya faɗi kuma akwai wahala kwai. sai Allah ya yi mai nasiha ya ce a la ta harifi ni lisanaka kada ka motsa harshen karshe da sa ajalabi don kai gaggawa har ta cewa wato kaufa ayin abin nan A abin na don gudun an yan falita minu don gudun ta ƙura'ani ya fice mai shi yasa yaka wannan gaggawa Allah ya ce bari gaggawa inna alaina jama'a lalle fara qur'ani kin ta da rika da kirkin ka wurin mu sai dai dalibi in ka tsawo da niyyarka kuma kai gaggawa gurgurdon wanda kake iyawa amma dai hakikanin ba da basira a kiyaye karatun da an kaba shi ke wurin Allah saboda haka inna alaina jama'a lalle tara tara shi kirkin ka wurin mu wa qur'ani da kuma karanta shi ai kira a ta iya wa karanta wa ta gare shi ai abin nan mutu, wato gudanar da karanta shi a lalisani daga harshen wannan wurin mai za ka kwantar da hankalinka da kyau ka fi shi da kyau in yi gama karanta kai ma sai ka karanta abin da zai an muhimmi wato kai abin da an kasa inna alaina jama'a zama qur'an wai za ka ra'a

sai Allah ya ce shi na da karatun da kai Sai za ka rana wa in mun ta karanta shi gare ka wata bai qur'ana to ka bi karatu ne ai istaqisa ne kan ka saurari gira a tun daga ran fa kan sallallahu alaihi wa sallam ya sanya annabi ya kasance in jibril ya zo yana karantawa sai ya shiru sun bai qara'u sannan ya karanta kun ga har yanzu ga ka'idar karantar da yara ko ɗalibai a cikin aji malamin ya zo zai karanta a kan da sau karantawa na ɗaya wato ya karanta kalmomi guda guda karantawa ta biyu wasu kalmomi da ya karanta guda guda ya kai su biyu karantawa ta uku sai ya ja kira a wani ɗaya to da daga nan zai ce ɗalibai su karanta kun ga za su karanta bayan yin saurari kira. to wanda ke karantarwa ba irin haka nan ba sai ya tafi yana karantarwa ɗalibai su gani amma in mutum zai sai ya karanta an saurara an gane abin da ya kamata sannan a karanta to in Allah ya so za a gane to da abin nan annabi yana gaggawa Allah ya ce gaggawa ya saura tun daga nan na yan annabi ya zo yana jibin da ya zo ya kawo mai wa'ayi annabi ya kasance ya salimu yana saurarawa daga sun ma ya kara summa inna alaina bayana sannan na sai bayani ne a wurin ke tafina da kamu za mu fahimtar da wani mana ta bai na hadin aya abinda an manasaba tsakanin wannan aya summa inna alaina bayana wa ma qablahu da wanda ke gabanin ta za idza qara'na wa fasli qur'an an na tasammana fil i'rab wacce ta kunshi abin nan sau da kai an ayatin da daga ayoyin Allah wanda abin na yubtaga at-tahdhir ana neman wato ana neman tsoratarwa ta sau da kai ga ayoyin Allah wa hadhihi tasammana fil mubashara a mubadara da wannan kuma ta fashi mubadara gaggawa ibtira da neman kiyaye ta wa abin da eh, wannan kun ga wato eh, yana buƙatar abin da yabtaji alaihi sa'a yana neman ya yi wato nan akwai bambanci wancan wata kai wata kuma gaggawa Allah Allah تكون حاجة وتذرون الآخرة بل تكون العاجلة كوني لكك بكتوة الدنيا كوني دنيا بكتوة shi yasa idan an ce ku saurari karatun Qur'ani ba ku saurara ku yi babban gaggawa ba ku bari gaggawa domin su yi kuna ajiyar duniya ku kyakkyawar yankura a filiyar ya zago na al'adu a biya ne wato ya zago na al'adu wa ya zaru na al'adu wato kan labarin zago na al'adu na su kuna son mai gaggawa wata zago na al'adu kuna barin da abin na an daga cewa su gariya na ba su aiki don bai dan a kuna ta aiki don bai dan layar to ku yi aiki don bai dan a yaki

wasu huskoki ranar kiyama cikin haske suke ila rabbiha nazira kuma wannan huskokin tana kallo zuwa ga Allah ubangijinta ay yarawna Allah subhanahu wa ta'ala suna kallon Allah ranar kiyama fil akhirah ya Allah ya anna minhum ya rahman ya wato shi Allah ba a gani ne nan duniya nan duniya ba a gani Allah ganin Allah ya yi aljanna da ko ya kowa ka ganin Allah ba don ganin Allah cikin aljanna ya yi aljanna da saboda haka ba a ganin Allah nan duniya ni'imar lahira ce ganin Allah wa man qala fi dunya rahu bi aini wa zalika zindiqu wanda yace yana ganin Allah nan duniya da ido ne fa zalika zindiqu wannan zindiqu na ba mutumin kirki ba to wanda yace yana ganin Allah nan duniya da ido ne wannan zindiqu ba a ganin Allah nan duniya wa alamu Kullum anna ada kullun ta rabbahu mota. yamuta in ji maza Allah sallallahu alaihi wa sallam sani lalle Ba ya ganin Allah ubangiji ne har ta ya mota har sai ya mutu to amma idan an ce ranar lahira ni'ima ce ba ganin Allah subhanahu wa ta'ala don haka ne za su gane shi amma su kadai wa wujuhun yawma idin ووجوه lokacin da muminai suka ga Allah ranar kiyama ko yiwu wasu soki ko yau mai ranar kiyama wato ba ta gintacciya ce kale shadidatul abu kwarai da gaske mai tsanani tabun wato ta tabbata don kun san zanna in ta zo baya ana ma'anar ta tabbatarwa tabun ta tabbata wato an yi fa'ala bi hafa ke da za a aikata da wata azaba gare ta mai kalla masa mai kace masa kasan baya ai dahiyatun azaba mai dimautarwa azimatun babba ga takasiru ta ƙara sahabi tana kallewa kasan bai ita wannan azaba ku kun ga waɗanda su ba su ganin Allah in ranar kiyama su ba su cikin masu ganin Allah su cikin azaba to Allah kada ka ba mu cikin su da rahama Allah كلا إذا بلغت الساق وقيل مرام وظن أنه نكران تبت الساعة والساعة إلى ربك يومئذ المساق ثم نبه ala ajibin nasu game da wa mutane fi hizbin hayati wato mutane ba su yi tsare rayuwa yanzu da yawa za ka ga wanda ya kamata shi aiki kaza na alheri sai ce abin da ya sa bai yi na yanzu ina gudun rayuwata wato dole ya halaka rayuwata hali rayuwar nan mutum bai iya kare ta don abin da ka sani shi kaka iya kariya wanda baka san inda ma yake ba kaga ba za ka iya kare shi wani biya a radiyallahu lafa ya ce ya shiga yaki duk inda ya kaza ya mutu ya shiga yaki ce yana ba da labari da zai ya ce duk inda jiki ne ya ke babu inda ya kai ba in aka yi ba inda ba a soka mai mashi ko an ka sare da takobi ko an ka albai da ibiya ko wani wuri na jiki ne har cikin wani gune babu inda ya kai wani aka ba inda ba a sare shi ba ya ce duk wannan bidan mutuwa ne kai ya ce amma ba mutu ba sai ga ni zan mutu kika sabar mata ya kai suna to kun gani wato mutum bai san inda mutuwa take ba wato ashe duk da yake wannan yawon ya kuka wajajen yaki ko ina bai ta inda mutuwa take mutuwa na can bisa tafar ma sai can wata take saboda haka mutum gajiyayye ne ga iya karewa abin da a rayuwa sai fi hindu suna yaki almauji da wanda aka samu ma fi jisi an da ga jikin wanda rasuwa ta maso mutuka da ya da dubi zalika tun da sun kasa wannan to don su yi hujja da wannan alaka mali kudurati wato kudrati mun shi da cikin hayat don su yi hujja da wannan ga kammala kammala kudura wanda ya fara da wannan rayuwa fi zalikar jismi a cikin wannan jiki wa mukhrija minhu kuma zai hidda ita amama ga magare su ba tare da sun ga ran ba da an ka hita shi wa kudrati aidan kuma su kare karyan Allah ala ya adata hafi ga mai da rayuwar cikin mutum inda raba'ati lokacin tashi ba, wa qala kalla wato su saura kalla bi ma'ana ala su saura ya balagatin nafsu tarahi idan rai ta kawo ga makogoro wato lokacin da mutum ke cikin halin rasuwa idan rai ta kawo ga makogoro ai idamar aiki wato kasan makoshi idan rai ta kawo nan wurin kun san wato idan mutum bai da lahiya ana ta zuwa nan wadda asibiti a neman magani a ce wacce asibiti a neman magani a ce wacce a neman magani to amma akwai lokacin da za a kai shi kai ne likita in ya zo ya mutum zai ba da magani sai ya ce a ɗan jira saboda ya ga abin da ya fi ƙarfi ne kuma da tijawa a cikin gida ya an ba su magani a ba mara lahiya akwai lokacin da suka kai sai su daina ba su magani sai su ce ina mai tawada ina mai rufiya? a ce inda malama ne shi muna asuwa. dan lokacin duk komi an wuce shi in ka gana da dan magani ciwo ya sauki in ya kai wani lokaci sai asuwa. domin ita zai ta in ka ba shi magani zai iya hadawa amma abin da ya kai ga hana haɗa ruwa wato abin ya kai karshe ke saboda haka sai a ce abin da a idan rai ta kawo ga makogwaro wakila sai a ce man raka wane ne mai rukiya kala man haula man raka yurki liyushba ina mai rukiya ya mai rukiya don ya warki domin matsala ta wuce magani wa zanna shi ko mara lahiyar ya tabbata ai kana man bala garnan tuhura lika wanda rai ne tafi da wanga hali ya tabbata annawul firas ya tabbata rabuwa da duniya ya zo mai da duniya ya tabbata sun rabu da duniya alamar ciwo in ya kai wanda alamar da ka nuna mai shi ba a tashi zai yi mutuwa da yi wanda fata tafi da saka kwabro ya haɗe da kwabro wuri guda idan kwabron da ma ya haɗe da na hauni sai an ta da mutum sai ka ji kasan nan sun laulaye kamar an laulaye giya ba mutumin nan zai mutu ba zai tashi ba wannan ciwo ko abin da kowa da ya yi amma dai ba zai warke ba wanda fata ta ku da saka eh, kai ya dasa kai ni bin umar ɗayan kwamro ne ta ga da ɗayan inda mawuzu lokacin mutuwa kawo abin na a au iska abin na kawo abin na iska a shiddatu firakin duniya wato kenan nau'in wata shiddatu firakin duniya wato waiwaya a ce ga tsananin rabuwa da duniya shiddati ikibalin akhira da tsananin abin da wato fuskantar lahira ga matsalolin rabuwa da duniya ga matsalolin rabuwa da lahira to daga nan ila rabbika zuwa ga ubangijin karam yau ma idinil masakaran nan kam makora da Allah ubangijin ka ke da an kai kawo na lauyewa da kawo to ila rabbika yawma idhin lil masaka ran nan kan makoma zuwa ga Ubangijinka da ke wato ran nan babu babu waraka a illa dai kowa ya dawo ya zanna za ku ga ana rashin lahiya wani mutum bai karanta ba irin waɗanda abubuwa sai a yi rashin lahiya wanda ya kai ga wanga matsayi amma sai ku ga mutane sun ɗauka za su shiga jirgin zuwa wata ƙasa don ba su san ciwon da an na amma wanda ya sani da ya ga irin wagga alama ba asibitin wata kasa ba ko asibitin shi ya suka cewa a sai a ce to jama'a a jira domin mara lahiya ya kai lokacin da ƙur'ani ya ci bai tashi to sai a ɗan jira amma kai ma ko ka sani in ka kai mara lahiya kada ka ce wanga ciwo wani bai tashi gare ka ce haka eh, masani wato ko likita ne ko ba likita ba kalmomi akwai waɗanda ya faɗa wa mutane akwai waɗanda bai faɗa wa mutane akwai kalmomi waɗanda ya ka dibin mai hankali ya ɓanta ya ba shi labarin ciwo nai ciwon mai ciwo amma ba mai ciwon aka faɗa ba kuma ba kowa da kowa aka faɗa ba saboda haka ko da ka ga wannan alama sai ka san abin da za ka yi ba kowa ka ce ai wannan ciwo na wani ba ina ganin bai tashi ba don na ga alama ka na ga alama ka to ba a yin haka me idan ka yi haka nan za ka tsoratar da mutane kuma shi watakila za ka kashe shi da tsoro ka yi zuwa shi da tsoro don ko mai lahiya an ba labarin za ka mutu yanzu rashin lahiya na kan ko mai lahiya a wanda bai da lahiya Allah ya gafarta ma ina rabbika yawma idhin masaka ya asauta korawa zuwa ga Allah wa hada yadullu abu yadullu ala al-abli fi ida al-ma'ana idza balagat an nafs al ghulqum idare ta kawo ga makogo to ta sako ila hukum rabbi hada da za a kora zuwa ga hukuncin ubangiji Allah ya gafarta mana ya samu inganci wala sadaka

أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ولا تدق الإنسان شيء مثل kahiri bai gaggasta mu ba an nana jimo ila mu bai ya yadda muna iya sadda sadda abin nan horufta hannuwa ne wuri guda bai ya yadda muna iya iyawa ba saboda haka bala sallar salata bai yi sallah ba allati unzira wadda an kai mai gargaci da an nasarka ha yuri da washika cewa barin yin sallar nan bisa ga ka'ida yana gada mai rashin arziki wal azabi da azaba su da yi ta walakin kakkabar mandira sai ya karya ta mai wa'azi wata walla anil imani kuma ya kau da kai daga imani kuma da haɓa ila ali sannan bayan ya karya ta gaskiya ya tashi ya shiga cikin gida inda iyali da ya tsamata yana takama ayyata ya yana takama zuwa shi a cikin tafiya Ka ijaba bi nafsi zanji da kai yana faɗin na kare ta su na dawo babu abin da za su yi yana takama Allah ya ce to aulalaka fi istibatu an al-ghaiba wato wa fa'idatu da hadiru kulli abin da kullu sami'a aulalaka shi ya dace da kai fa'ida sai wato tahziru kullu sami'a tsoratarwa ga duk mai saurari ko wani irin mai saurari wato fa yash'uru sai ya sani da annahu huwa al-maqsud bil wa'd shi aka ne da wa'd to haka an kace ya dace da kai ba ce ya dace da shi ba ko kai mai saurari da kai aiki aulala ka ya dace da kai wa kalmatu aula ismu wakilin wallahu ne tabyin ai abin da wani ya kamata ka rabu ya jibance ka abin nan da ba ka saban nan da ka rubuta ta jibance ka ba aula kuma ta jibance ka ai fa huwa aula shi ya dace da kai wa akasu da shi yake farda da kai min ga yake da daga wannan ka azaban nan sai ta dace da kai ba wani ba amma aula laka ba aula sannan sai ta dace da kai kuma ta dace akidu kuma bayyana ta'ala bi ma ya ci sannan Allah ya bayyana cikin abin da ke zuwa anna lahu iradatu wato shi Allah subhanahu wata'ala yana da irada ma al-qudra tare da qudra a karkar insani wajen halitta walam ya kalu karkahu abatan Allah da ya halitta mutane akwai iradar da ya kare ba ya halitta su don su yi wargi ba akwai dalilin da ya Allah ya halitta halittu ne walam ya kalu karkahu abatan bai halitta halittu ne don wargi ba bal da hikimata ya halitta su da hikima qala ya al-insan

yana da sa ayyan su raka koda a bar shi haka nan ga banza Allah ba ya halicci mutane kuma shi Allah da manowa ya halicce su kuma ya faɗi manufa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba halittin mutum da aljani ba kuma sai don dai su bauta manowar da Allah ya halicci mutane da aljani ke illa liya'budun don dai su kadaita shi da ibada saboda haka bai halicci mu don mu dawo nan duniya mai ci abin da mun ga dama mu samu katon hanta mu ci da ke kide mu sai mu yi ta a abin muna garawa mu ɗauko ya go wasu na mu sa mutum mai ta kallo kuma mu ce a muka yi ba don haka ne ya halicce mu a'a da manuwa ya halicce mu don mu bauta mai shi kadai saboda haka kada mutum ya zato a halicce shi don a bar shi ga banza amalan ya yi kallaba fi shara'i ba dora mai abin da takalifi na shari'a ai la ya haka ba zalika kada mutum ya zato wannan wato alam yaku shi halar shi mutum bai kasance ba nudufatan wato ai nudufatan bai zama mani ba min mani cikin mani yumna wanda ake gewa cikin mahaifa yi wa kuri abitahi tumna ai saboda raini wanda ake gewa cikin mahaifa sun makana alakadar sannan daga mani ya koma jini Barka Allah min halin insani daga jinin na Allah ya halicci mutum. Kasawa ya daidaita shi. Ai adala a da'u ya daidaita gabobi

waje alamin hu ya tsaya da mutum ko kuma daga maniyin nan na mutum mina maniyin da zai a walka daga maniyin na wanda ya zama jini yanke da haka ya zama wani yanki na jini sun ma mazuga sannan ya zama tsoka sun ma ke da haka namin sannan ya zama abin nan wato wani yanki na naman da za a halittu mutum da shiya to daga nan waje alamin hu zaujen sai Allah ya sanya shi na wani a tsakar namiji wa da mace maniyi ɗaya ne amma Allah ya sanya shi a biyu wani lokaci sai a yi na ɗa namiji da ɗaya mace wani lokaci kuma a halitta namiji shi kadai wani lokaci a halitta mace ita kadai amma dai duka azzakar wani ya ce bai ari karata suna haɗuwa wani lokaci namiji da mace a yi su gaba ɗaya kawai yake wa ya faru da kullum min hukumin huma kuma kowanne su yana aikawa shi kadai ana akar ba tare da wani wata rashin cikin ba sai a yi namiji shi kadai ko a alkima sai cikin ba wa hada ya zuru wannan yana nuni ala anna Allah ya halaka halqahu bil irad Allah yana halitta halitta sai da miji wani qasadi da manuwa sai da kuruja ya karwar ranka domin ya tuhito wannan miji da mace yin maniyin wahidan daga maniyi guda a yi namiji da mace da shi wa rahimin wahidin mahaifa guda ya dullu alal irada ya nuna irada Allah a cikin wannan aiki allati tufassisu kullu shay'in wanda take kebe kowane abu kuma irada bi da abin da ake nufi shi wannan ya nuna Allah yana da ƙarfin iko kuma ya yi aiki da kudura sai ga abinda da amanawa ta yi wannan halitta kuma ka sama sura sannan ya kammala sura ta da wani dan karamin shiri wanda yake ya abin da mai yadda milu ala jami'a ma'ani su a ya kunshi dukkan ma'anonin darussan da sura ta kunta wayanda an ka ambata su sura a cikin sura فقال أليس ذلك hada هذا هذه من هذه الأشياء shi wanda ke aikata waɗannan ayyuka bai zama ƙalilin mai iko ala an yi mauta a kan da matacci ba wato yana yi ruwa ana ruwaitowa wannan nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya zakara idan annabi ya karanta wannan alaysa alaysa zalika bi qadir ala an yuya al mawt ay annabi ya karanta wannan qala subhanaka allahumma bala sai ya ce subhanaka allahumma bala sai annabi ya karanta wannan abin da ruwaya subhanaka allahumma bala rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito wannan ruwaya wa hakim wannan shine karshen suratul qiyamah kuma Allah bai asma'i kan husna wa sifati kan yadda ka gwada mana karshen wannan sura Allah ka gwada mana karshen damuwa da tsoro da jirkita wanda a cikin zukatan mu duk wata damuwa da a cikin zukatan mu Allah ka gwada mana karshen kuma da darajar wannan sura da daukaka ta Allah ka warkar da mu daga duk kuma duk wani aiki da muka yi Allah ka samu ya don ka ba don kowa ba duk aikin da muka yi Allah ka samu ya don ka ba don kowa ba ka ta mana dukkan Ka zaunar da kasan Ka zaunar da jihar Ka zaunar da mu lahiya cikin gidajen don dare da sunayenka ya Allah ya wanda aka iko akan dukkan wannan ƙarshen surar da kiyama kenan sai surar da ya sa بسم الله الرحمن الرحيم على بشر علم من أبشار لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا شعب كالسليم أجعل الله سميعا بصيرا جل عبانا والسبيل إما ذاكرا وإما كفورا كلا بل بعد ذكر

to hiya ihda wa talatuna aya tana da aya 31 wa mawdu'a ra'isi bayanin amla abinda aka kora abinda take koyawa bayanin nemomin Allah Allah ta isa da mutum ibtida'a marfan halitta wajen za a shaki nina da sakamakon masu yi mai wajen za a an talaba amara mutum Allah da sakamakon wanda ya saba masa manyan Allah sai aka fi zalika ya zamba yi abinda an ba to za a saka mai da abinda ba nema bismillahir rahmanir rahim wanda wato harko wa istifham ala badi wa huwa abin da wa huwa laysa kadir wa yajab abin da wa yajab wa yajab ana ukina amwatu wannan tambaya an ana ba da ansa gare ta sai a ce na'am kila ma'ana wa wasu malamai sun hakika wato Allah ya yi tambaya ya ce hal ata alal insani dukin na asfari shi wani yawan saman zamani ya zo wa mutum na mai shi a mazkura ba san wani abu a mai ambato ba an sa yake ciki eh, na am ya zo mai amma wasu malamai ce sun kai hal ma'anarsa wato kad ata alal insani hakika ya zo ga mutum hakika ya zo ga mutum shine Adamu alaihi salam sinin min da hali wani lokaci na zamani arba'un na sana shekara arba'in lam a shay'an mazkura bai zama wani abu a mai ba a cikin Allah subhanahu wata'ala ya halarci annabi Adam ya zama shekara arba'in bai zama wani abu a ba a kana biyu musawwar cikin shekara arba'in an tashi min da kasa amma la ba a magana ba balle ya samu kawai muradu bil insan ko kuma abin da aka yi da mutum a jinsu wato jinsin mutum shi na aka yi wa bil ilmi da hamle abin da aka yi yin min dari lokaci mai tsawo na ciki wanda yake cikin ciki shi mutum gaba ɗaya to ai lokacin mutum na cutar da ya faru cikin rai an ka cikin mahaifar uwa sai an ka busa mai rai ai tun wannan lokaci mutum na amma ba a magana sai ba fagen ko uwa sai za su shigo in aike ka kimin kaza bari kaza kuma mutum na amma yana san cikin ciki lam yakun shay'a madhkura bai zama wani abu wanda aka ambato ko wannan lokaci in na kalaka na insana mu ma a lokacin mutum min na rubatun daga mani amshaji wanda aka cuta ya akalati wanda aka cuta ya ainihin ma'in rajuli wa ma'in mara shi mutum an halittai daga ruwa garwayi haka wato maniyan namiji da maniyan maniyin su an ka haɗa su an ka yi su al-mutasallihin al a abin da zai al-mutasallihin wato su waɗanda an ka su da ya guda biyu mutum yana nan abin da a cikin wannan hali wato sai Allah ya halitta shi dan me yake nan da ni da mu jarraba shi saboda mutum Allah ya yi zai ya jarraba shi ga abin da ka amfani ne sai ya yi ga abin da ka tuta mai sai ya dore saboda haka na tsayiru muna so mu jarraba shi bisa kane da takalifu na ibada wa jumla muta'ala aw ko abin nan nan nabtalihi wato halin muqaddara ai muridi na ibtila'ahu muna so mu jarraba shi inda ta ahuli lokacin da ya kai ya cancanta a jarraba shi saboda sadda yana jariri bai cancanta a jarraba shi ba amma zai kai lokacin da ya zama a a'ala wato ya cancanta a jarraba shi da irin wannan jarraba to amma halitta shi don mu jarraba shi inda ta akuli ya Allah mu ka sanya shi da saboda dalika don mu jarraba shi da me an basira man sanya shi ya zan mai ji man sanya shi ya zan mai kai kusan wato an ce abin nan don kada mutum ya yi abin nan ya yi kallo da yawa shi yasa an kai mai ijiya an kai hanya ga ikiya kwayar a da sai an kai mata gambuna guda biyu na sama da na kasa don kashi kallo da yawa an sanya mai kunnuwa an yi mai wannan fatun da yawa manya don kashi saurari na abin da ba ya da kyawu amma wanda an kai mai leko guda biyu an kai mai harshe guda don lafan nan biyu su rika lullube harshe nan to ana mai tumi da yawa wannan shi yasa Allah subhanahu wata'ala yayi mutum da ya jarraba shi inna hadina wa sabila mu mun shirya shi ga hanya wanda amma daidai ce ai haka bayyana da wuta rika da mun bayyana mai hanya shirya ki ba ta wuce ma ai kuma da sun bayyana hanya shirya da kyawu in ma shakira ko dai mutum ya yi godiya wa mu'mina wa in ma kabura ko kuma mutum ya gado shakiran wa kaburan ala min al ai bayyana da mun bayyana mai biya da shukuri cikin halin godiya kai zai yi daɗin bautawa Allah an kuɗi cikin halin kalinci ne zai yi ji tsoron saba ma Allah wa in ma abin da na tafsirin ahwal wato in ma ya kira wa in ma tura dan tafsiri ga ahwal min wani tura daga farkon tura. ila bana zuwa nan mutum da karanta amma ya ambaci ni'imomi da ya ambaci wanda ke anama da hawa da ya ni'ima da ta Allah tunda yanzu da abin da muka ambata na halitta shi nan wannan ita ce ni'ima ta farko da an kawo min halitta ga halitta halitta waye da'i kuma an ba shi alawa ta gabodi waye salim ne a aiko mai manzanni ga kunnuwa ga ilmi kun manzanni sun zo ya saurare su in an faɗi gaskiya ya bibe ka sun ba rafta ba alaihi sannan Allah ya jera mai ga abin nan ma ya ce abin da zai duba wato bayan an ambaci ni'imar da an kai ta halitta shi sai aka jera mai ni'imar da za ta biyo baya bil akhira ranar lahira game da tambayoyin da za a yi Allah ya ce subhanahu wa ta'ala fa da bi dhikri kufar ya fara da ka bi cewa ta kai wa qala inna eh, eh, abinna inna atanna da kafirin mu Allah

to amma sabona jira'an za a samu shi kayi jira'in saba'in duk a ya mai sun daga kai ne har zuwa domin a nuna mai wala yi wata wa a wa ba mai tsauri irin tsauri ba wani guda mai tsauri irin tsauri sannan wa aga lala kun mun tana damar kukun mamaru zuwa fi a naikin wanda za mu sa'a da wuyan nairai shaddu biya a salati a ɗaure sarƙoƙi cikin ma'amaru zuwa wata ira da wata kira nara musta'ara wuta wadda an kahura ai muhayyajatun wadda an kahura ta kama sai yu'adzabuna biha za a yi azaba ita ga mutane kare Allah ka kare mu ka kasa mu innal abara إن الأبرار يشربون من كأس كأس لباقها كافٍ أنا يذهب بعاد بعد الله يفجرها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيرا ثم أتبع ثم الله يبيعه da magana sai ya biyo baya bil mutumina da ambaton masu da'a baya a shirka sai ya ambaci bayi ne mummuni masu da'a wa fa'a da lawan da abin da ya yi musu da wa kala inna al-abrara lalle mutane ce dan ubarin aw bari wa huwa wa humul mutiqun masu da'a su aka ci ma al to su kan ba azaba za a ba su kamar wanda an ka ba kaire sarkoki da maruwa su bayan Allah abrara ya sharafu na kayan daɗi za a ba suna shan kayan daɗi min kasar da korayi kowa ina wa shirbil kama, wasu korayi da an ka damar su na shan lahira wato kuna ganin ƙur'ani?" yana ambaton biyan lahira saboda larabawa sun sun yi zuki kwarai wajen shan giya nan duniya ko da musulunci ya tsawo shi yasa ana kokari a jawo hankali? ana nuna masu lahira ma akwai giya ba irin wannan ta duniya wannan dai ba ta da daɗi daɗi gare ta wata bauni gare ta sannan tsoi gare ta ana bin ne don wata bukata sannan tana cutarwa tana sa marai da sa mutum ya cuci kai ne ya cutar da masoya lokacin da ya sha biya ne to wannan kun ga ajiyar lahira ne ajiyar duniya amma ta lahira ba ta da illa kowace saboda haka inna da abarara lalle mutanen kirki وهم suna سنة ما فيها يشربون من كأس سنة شارك ko الجنة وهي تأتي wato tana nan cikin aljanna wal muradu min khamri wato tasmiyatu lil hali wato an batun jiya na an batun abin na hali na da sunan bagina wa min littabi'i bi min da mizajuwa abinda aka tuɗe wannan giya ai ma ta faru bi kafo abinda take hitowa da shi wato ma ta muzaji bi ai ma ta muzaji bi abinda aka tuɗe ya su da shi kafo turaren kafo kun ga ita ba ta da wani da turaren kafar ake tuɗe ya ta don ka gane kamshi gare ta turaren kafar qur'ani yana yawan magana domin a da babu turare mai shi sa qur'ani ka ta magana sai sai kwararri sai wadatacce sai man'anci kake samun abu sosai shi sa ku ga ana ta magana da yanzu na za a yi magana ba a magana kafir don ko wanda qur'ani ya sauka wurin su dan kaga sauyin wani da dan kamun na dura kare kamun na lura ba su da to amma lokacin shi abba duka shi yasa qur'ani ta magana ainan wannan abin nan kafu korama badalin min kafu ne ai biya abin da biya ya haka idan da akwai wani kamshi ya shirabu da ha da abin da ba da ai ya shirabu na ka'ata suna shan wannan kware a abin da al-mamdudatu bil aini wanda aka cuta ya da korama ibadullah bayan Allah na kware auliya ummatu yufadiruna takbira suna jawo wannan inda duk sun ga da ai yakuna suna jawo ta ai su shawo min manazili sai su su jawo korama wannan lokaci kuma babu irin wa'annan fata da ake tawa a jawo ruwa da yi wayarin na ruwa cikin gidanka ko wani wuri da babu wannan amma tana iya jawo korama sai da ka ka ka ka ta gina a gina a gino a kawo gidanka wurin mata sai kai ta shan ruwanka ba mai taba kun ga wannan da haka ake yi amma yanzu wannan wani ciki wani kuma wanda ya samu daban mutum ya sa a yi mai kowane fili fili da ne ya sa a yi wa yaron ne ya ko ina inda yake sha ɗaya kai kuma ci ba ɗaya kai a yi tare Allah ya gafarta mu kuma zakara sababa hadina sannan ya amince da jinin da ya sa yake wannan ne yugo na bin da yake cikin sai a kawai suna abin da yasa aka wa mummunai wannan ni'ima ya ce yi nuna da nazari in sun yi alkawari suna cika a suka a lillahi ka da'a Allah wannan bir wana kalmatu kalmatu shahada wato abin da aka yi da alkawari nan wato kalmar shahada mutum wato a kalmatu shahada ta Allah ilaha illallah kalmar shi da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita ke nuni da alkawari nan kuma shamara alaihi da abin da suka suka yi na sa'aji na ayyukan da wani kunnan nazara suna cika alkawari kuma in sun da mutane kirkiyani suna tsayuwa bil wajibati da abin da Allah ya bai wal manduba da abin da Allah ya bai kada da daka da gwadon ya ke kiya illahi ka sai wallahi wa sai Allah ta'ala Allah bai tura mai sai abin da ke kiya wa yaqamuna yawm suna tsoron haɗuwa da wani yin kana sharru mutakira shi ne ya zama mai tsanani na fara wato ba a amince ma cikin wannan yi ai abin nan waye nuna ma da'a duk da suna yin da'a suna hadawa tare da da'a ko da mutum tsoron tsayuwa amma ya gama. Allah yau mai kiyama ranar kiyama ai yau mai nuna bila ba bai ba suna imani da ranar kiyama sannan waye zai nuna da'a ويطعمون الطعام على حبه كلا وكلا إنما نطعمكم لأجل الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وإذ يمون دعما كما سنة hubbi suna son abin shi yi ma hubbi suna son abin shi sai su doka su sadaka kuma suna so kun san wato wasu mutane sun bambanta da wasu wani ke sadaka da abu sai wanda bai ko yanzu abin shi an ka kawo mai sai sadaka da shi sai ya yi sai ya ji ya koshi sai shi sadaka da shi wannan bai cikin waɗanda wannan bai cikin waɗanda wani in ka biya sadaka da riga sai wato ta kai wani lokaci bai sadaka saboda haka sai ya zuke wanda bai so ya sadaka akwai lada amma dai ba cikin waɗanda yake waɗanda manyan na. su abin da suka fi shi suka ɗiba cikin musu saboda haka 'yan sun kawo so ga masu arziki suna so ba suna so ne 'Yan suna son su yi sadaka ba su bari sai sun Yi ba suka yi suna cikin so ne suka ba su ba wanda za su ba sadaka sannan su ci gaba da ci abin su waɗanda manyan kenan ko bayan sun yi wannan abin da ciyarwa sai su haɗa ma waɗanda suka ba abin da taimakon kuma wai zai muna da hama alahu bi miskina suna ba da abincin suna kuma su nema a hobi miskina sun su ba su ba talaka talaka fakira wai kiman da marayi la abala wanda bai da uba wa asiran da bawa ya ne almahabusu da rakin wanda an ka tsare da haƙƙi ya ce bawa wanda an ka tsare da haƙƙi wato bawa ya shiga wanda an ka tsare da wani haƙƙi da aka bi ne kamar wanda aka bi bashi haka to shi ma ya shiga ciki suna diba su ciyar da waɗanda mutane in sun ba su sai su ce ba sai kun gode mana inna ma na zai muku da waje da dama mana ciyar da su kan da ɗayar da Allah ai da talabe da dama kan da ɗayar da ce wasu wabi da ta ce la nuridu za a ba mun ba ku don ku saka mana ba la nuridu za a ba mu mun sakamako gare wala shukuran ko kuma godiya kan ma ku gode mana waɗanga kunshin mutanen ƙwarai ke amma kai da ka ɗauki da nuna marayu ana ta ba su abinci yau sun girma har da taimako ka musu makaranta siyasa ta zo ta doko baki idan sun ka ki shiga ta sun ka wani ka dawo kana ta wata yaran nan ba su da kilifi ba da ne fama da nuna su wai in tauda da su ce ba su sun ce ba ba ce akwai na Allah kai ba ai kuma da sun kai ma haka ne ma an gane ba ta Allah kai kuma dan ka zo da abu sun ce ba su laifi na kai ba ga abubuwa nan da yawa Allah ya zo da su da shari'a ta ya fito ba ya hana maka abin da ya ka baka ko ba cikin ba ka zo ba ka zo kake ba amma ga kanan ba ko sai ya ka fice ka ba to hana musu kin ka hana musu shi kuma zai hana Allah ya gafarta mana inna ma na je muku da wajen laila na muku muku da an ba mu ne yanzu a muku gari ku shukura wato shukuran godiya wa wa yanzu kuna suna ce da dukiyoyin su Allah tira mu wanda aga hannun su ragabatan biya suna son ta da ahli da haja sai su su ba mabukata kuma suna son abin su kana ne babu gairu makaidin lokacin cewa ba su da kaidi babu zakawa lokacin ko makoyi da zakatu daga baya sai an kai kai da zakawa to an kai da zakata ba amma za da alaiha ko kai idan mutum ya hita zakka to abin da ya karo da zakka wannan wani abu na na alheri kuma wannan yana da kyau inna ma na mu muku dama abin da inna na kawo dama mu abin da ya sa muka muka ciyar da su muna jin tsoro min rabbina ga Allah ubangiji muna jin tsoro ga ubangiji mu yau ma abuta wani ne mai kincewa wato yana ranar kiyama yana da gincewa kwarai saboda haka mun ba ku sadaka domin tsoron yin ranar kiyama kun san ita sadaka wato eh, sadaka fi ko gadabar rafi sadaka tana kashe hushin Allah idan mutum ya yi sadaka idan Allah ya yi hushi ɗari da shi yau yana yi wa yi wata sadaka gaba ɗaya duka hushin na Allah ya huce da shi gaba ita sadaka ita a haka wato zubi wa gadabar rabi a cikin wata ruwaya a wasu da kafi abin nan zubi wa kadiya kamar zubi wa ma'un na wato sadaka tana kashe wasu rufi kamar wada ruwa ka kashe wuta duk wada wuta ta yi yawa in ka zuba mata ruwa daidai da yawan nan nata tana mutuwa to duk wada ka yi zunubi in ka ziyo shi da sadaka to Allah yana gafarta saboda haka suka ce domin mun ba ku sadaka don ya gafarta mana ranar kiyama shi yasa dai mun ka ba ku sadaka inna na kabu min rabbina yawman mu muna jin tsoron wani ne ga ubangiji mu abusa mai mai gincewa kalahu a ko ki tana gincewa ciki ne karihil manzari kallo ne bai da bai da kyau abin kyama ne lishi da tsin tsanani ne kam da mai tsanani na shi wannan yini shadida fi zalika a cikin wannan ai wa lahum ma'a ragaba duk da suna da cikin sawa daga lada kuma suna da alƙawarin min azabin lahi tsoro ga azabar Allah yawmal qiyamah ranar qiyamah al yawm shadid ne mai tsanani da masu bi min awad saboda tsorace tsoracen da a ciki ne da yawan sadaka wato sadaka idan mutum ya yi sadaka ta yi ibada la kun gani misali sadaka ibadar shekara 60 ibada shekara cikin mutum bai yi sabu ko guda ba sadaka dan mata biyu ta yi kana sadaka dan mata biyu ta yi kana da in ce ibada dai ta babu sadaka sai wani ya yi ibada shekara shekara cikin bai yi laifi ko guda ba sai ya zo ƙarshen shekarar nan da sun ya yi laifi guda aka je da shi lahira don a auna aiki aka ɗauko abin na aka ɗauko ba da shekara ta sittin an ka aza da ma'auni zunubin nan na rana guda yake da sai aka ce kana da wani aiki ya ce wanda aka ce bincika da shi ce to sai akwai wani abu ya yi sadaka da kan mata nura na aka ce to a duku an ka ɗauko an ka aza musu ni tun da sun ka dai su da kai ba da shekara ta sittin ba ta tsere da shi ba sadaka da mata duk sun ka tsere da shi. Shi ya zama ganin wasu na da sadaka da mata ya danganta ga niyya. da eh, ai tun daga wannan hadisi na yasa sako gani an mata na yawo da mata su yi almajirai na bin su ana ta sai to daga mata abu na mai kyau amma kun niyya a kyau ba kuma sai mata da ya ta yi ba wato za ki su sadaka ta fa inna bala ala ya ta sai sauko da yawa ya ta sadaka lalle bala'i kai ki sadaka Allah dan da suna yanka Allah ka kare Allah ka kiyaye Allah ka sa mai karshe mai kyau Allah ka sa aljanna nan za mu kwana